shadow masu bibiyar mu a wannan shafi na bbc hausa a instagram kenan muna muku barka da dare barka kuma da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci inda kamar yadda sanarwa ta gabata muke fatan tattaunawa da babban bako da yau ma za mu yi kamu insha Allahu za ku san da wa muke tare ko ma in ce wasu matani sun san da wa za mu tattauna kamar yadda sanarwa ta gabata sunana Nabila Muktar Uba kuma ni ce zan kasance tare da ku. Da izinin Allah da zarar mun samu babban bakonmu za mu fara wannan tattaunawa kai tsaye kuma kamar yadda kuke ji a wakar shi wannan babban bako ce ke tashi a halin yanzu bari dan barku ku saurari wakar. da alama mun samu babban bakonmu kuma insha Allah za mu fara wannan tattaunawa. To Malam Gwanja barka da dare. Yauwa barka dai. Barka da shigowa ya hidima. Alhamdulillah. To ga wakar nan tana tashi masu bibiyar mu suna jin ta. Ko za ka faɗa musu sunan wakar? <laughs> Wannan waka sunanta a sha rawa-rawa. Na'am, to yanzu za mu fara wannan tattaunawa kai tsaye. Za mu so mu ji menene tarihin gwanja. To, ni haifafan gari. Kuma na yi makarantar primary a festival primary school da ke koko bai Ya eh, gaskiya ne kana tare da mu ina tare da ku ka ƙara faɗar abin da ka ce saboda network ɗin ya katse to sannan kuma ka ɗaga murya to ni haifafan garin kano ne kuma na yi primary school a festival da ke kofar ruwan bai sannan na yi secondary school da ke ke nasarawa kofar nasarawa to ko za mu so mu ji shekarar ado gwandana na za mu so mu ji shekarar ado gwandana shekarar ka nawa karata talatin da biyu talatin da da biyu To, Ado Gwanja. Uh, kamar me yasa Gwanja ya fara yin waka? Mm, to, matsin ta kaina ne ina yi. Eh, amma akwai wani dalili da ya ja hankalinka ka fara yin waka? Eh, dalilin kawai kin san rabu da mutum da ra'ayinsa. Ni gaskiya tun ina yaro na ra'ayin waka sosai sosai. To kuma na zo matakin girma na ga ana yi na ga hanya mafi sauki da zan iya yi to kawai sai ni ma na bi Na to akwai sako da muka samu a shafin facebook bukar abba yake cewa me yasa tun bayan da kai aure ka daina yin kaɗe-kaɗe da dirama yake cewa ko matarka ce ta hana ka kaɗe-kaɗe kamar ya Waka. A ban daina ba. Waka yanzu ma ake yi. To a baya bayan nan wace waka ce ka sake? tangaren kenan. Kamar wata nawa da yinta? Kamar sati nawa dai ina ga za ta ɗauki sati uku ba ta dai rufe sati hudu ba. To ko za ka rera wa masu bibiyar ma a wannan shafi? Mata ku juya abin da Allah ya ba ku da mai kiɗa na na kuma ta kan lokaci mu ci moriyar tangaran. To kace ita wakar yi ta ne a baya bayan kamar ita ce sabuwar wakar da ka fitar ko? Eh a kafin ta ma akwai waƙoƙin da suka bi da ta biyo baya. Kusan akwai kiɗa akwai rawa wacce ake ku fito um, Eh, daga sun je ɗan kiɗa sai rawa so irin hakan an sun kai guda eh, kamar goma sha biyar da suka fita to ita waga eh, ta tangaran da ka ce ka fitar menene shi tangaran ɗin tangaran tangaran ai kamar kwalba ne shi kuma tangaran duk wanda ya siye shi ya san kasa da ya siya inda ya siya zai iya fashewa koyaushe domin kuma duk wacce ta ɗauki tangaran a rawar mu to sai ta bi a hankali a hankali a hankali kin san shi yaren waka ba a ba a cewa lallai ilalla sai abin da zai bada ma'ana abin da zai daɗi ma yare ne wani ma yakan yin waka ba tare da ya san yaren da ya kama ya faɗa a cikin wakar ba to me yasa ka fi wa mata waka yawanci waƙoƙin da kake yi za a ji kana koɗa mata to me yasa? Cewa zaki me yasa na fi yi muku waƙa? <laughs> Ai gaskiya ne. Sai ni kuma in ce miki saboda ku ne iyayen biki in ba ku ba biki in kun yawa biki ya gyaru. To kan wannan ah, magana ta koɗa mata da yi mana waƙa. Mm. Akwai wasu da suke cewa suna zargin cewa waƙoƙin da kake yi suna haifar da mutuwar aure. Mm. Me za ka ce? To, shi wannan kin san in Allah ya saya ka zama wani abu, to dole za ka yi ta ganin ƙalubale kala-kala. Amma dai da auren da yake auren gaske ne na yin soyayya, to ba a dogon dabawa ya yi ma ya isa ya kashe shi. da duniyar nan wanda ya sai kashe shi kawai dai suna zargin auren su dama ana neman gabar da hakan za ta faru ne hakan take faruwa amma kuma ni ba a gurin zuwa na bane yake kawo haka dan ni ban taba ji ba ban kuma taba gani ba kuma ban taba jin ko labari daga nesa cewa yana ji wani aure ya mutu ba kin san wani mutumin in ya rasa da me zai kama ka ya rasa hujja to sai ce bari ya bata ka to kamar ya kake ji idan ana irin wannan zargi Eh, ina jin na ƙara samun nasara kenan sai in ga na tafi inda ban je ba to a gwanja wacce jam'iyyar siyasa kake gaskiya ba na da zaɓin siyasa yanzu saboda saboda da wasu mahimman maganganu da suka faru da basu tabbata ba da na gane cewa ni kendir ne me kenan kake nufi ina nufin kullum zan kona kaina ne in haska wasu shi yasa na ce to baran tsaya inda Allah ya ji ni kawai ina jin eh, siyasa dai banda banda a Kano ba inda nake siyasa ma yanzu to kamar me ado gwanja ya fi so menene abin da ka fi so game da a duniya me ado gwanja ya fi so gaskiya na fi son manzan Allah fiye da kowa sallallahu alaihi wasallam to gwanja ta wace hanya kai kake ganin za a iya kawo ƙarshen matsalar fyaɗe da ake fama da ita a Najeriya? to gaskiya wannan gagarumin matsala ce da ta shafi kasar mu ma baki ɗaya ne kan kuma maganinta na farko mai addu'a wasu da yawa za ki ga hau ne Allah yake kawo musu ba yadda za su wani in an ce masa me dalilin da ya sa ka je ka aikata kaza shi ma bai sani ba so idan wani abu ya faru da wani ni ba na zargin na fi shi wayo ne yasa bai faru da ni ba kawai ina ganin Allah ne bai ga dama kaddara mun ba kuma menene so kin ga da abin da addu'a ba ce magani ba ina ganin wani mataki duk ba magani zai ba saboda daga sama har ƙasa muna buƙatar panel bitin a cikin waƙoƙin da ka yi wacce ce ka fi so ko kuma kafin ma mu je ga wannan kamar yanzu ka yi waƙoƙi guda nawa gaskiya na yi waƙoƙi da dama kimanin ɗari shida. ɗari shida to a cikinsu wace ka fi so a cikinsu ina son faɗi alkhairi sosai sosai ina ga ya kamata mu kunna masu kallo su ji wannan waka. ko ka so ni gwanja. Ina ga gwanja sai ka ara ka kaɗan ci gaba da rirawa kafin mu wata tambayar. <laughs> Na ji daɗi ya fi na saba, an shirya ya fi an saba, tafiya riba na yi na caɓa, taimakon karɓa, maganar waƙar gwanja. To madalla. Gwanja a yanzu kana a yanzu kana yin fina-finai na Hausa? Mm, na yi wani ma na jin yau ko kwana hudu ba a yi ba daga mashi. To a cikin fina-finan da kake fitowa me yasa ka fi fitowa a dan daudu? Wannan shekarun baya kenan kike tambaya shekarun yanzu ai na canza tsakani fa da Allah. To menene dalilin da yasa ka canja? Eh na canja ne saboda gaskiya matata ta dan fusan a ce daga ni sai ita nake dan yi mata ta dan yi dariyarta daga ni sai ita ta faɗi ta gode wa Allah ta tashi ta kwance ta taimaci. To a cikin mawaƙa wane ne ya fi burge ka? Alijita. Alijita? Saboda me? Saboda yana da ra'ayyuka irin nawa na ganin bai kulla kansa da tunaninsa a waje ɗaya ba yana tunanin menene abin da yake zai faru nan da shekara kaza masu zuwa ba tunaninsa yau ba kusan waɗanda suka fi birge ni ma dai masu irin wannan halin su uku zan kama miki da umar m sharif da wannan nazifiya sinani kana nufin matarka ce ta hana ka yin fina-finai kenan? A'a, ta hana ni yin fim ɗin daudu ma ba ita ta hana ni ba kawai dai na yanke shawarar bari ne saboda ina da rol ɗin da nake so nake takawa wanda wannan daudin ta hana ni na taka shi. To a cikin ko da yake in ce maka wane ne ubangidanka a harkar waka? Aminu Garba mai dawayya. Saboda me? Saboda shi ne ya riƙe ni tun ban kai ka ba a masana'antar kuma yake ban shawarwari masu kyau kuma ya dai goye ni dai a takaice. To kamar shi ne dalilin da ya sa a yawancin waƙoƙinka ake ji kana ambatar sunansa? Yawwa saboda lokacin da na fara bai yadda wani ya ziga shi ya ce masa gashi gashi gashi gashi a kaina ya ɗauka ba sannan kuma bai taɓa yi mini abin da zan ci ya zama masa tabo da zan dinga kallon sa ina tunan abu Akwai zargi da ake yi cewa kana yawan saka batsa a cikin waƙoƙinka, ko me yasa? To ai gaba ɗaya in aka ɗauki hausa ka cokan, in aka buɗe ta in aka tafi masallaci akwai kalmomin ta da ba za su faɗi ba. a cikin masallaci ba za su faɗa a cikin masallaci ba sannan kuma akwai shige-shige shiga shiga shiga irin wacce wannan ta ƙabila hausa ce tun asali ba za ta sako a fito a yawo ba yanzu to muka ci za mu nuna al'ada ya za a yi kenan yaya mata suke idan ka haɗu da su a mata suna jin daɗi sosai sosai ni kuma jin daɗin su yana sa ni ƙara jin daɗi eh, musamman ganin yadda idan ka tashi waka kake yaba musu kake koɗa su hmm. wannan shi ne dalili to um, ado gwanja ka faɗa mana waƙoƙin da ka yi ta ce har sun kai kusan ɗari shida. wace waka ce ka fara yi wakar da na fara yi gaskiya yanzu ni nan, ban san inda zan je in dauko miki ita ba amma za ka iya rera ta ai eh zan iya rera ta to bismillah ana cewa da jarin ga wasa nake son haɗa kuɗin aure a aji ga wasa je gida a yi maka aure To menene taken wakar? Ita ce muna ce mata ga wasa. Ga wasa. Me yasa to ka sa mata wannan suna na ga wasa? Saboda lokacin da na yi ta na yi ra'ayi ni ra'ayi biyu na tashi da shi ina son fim ina son waka. Lokacin da na yi ta na yi ta ne kawai ina ɗan buga-buga ta zan yi fim ɗina in sa ta a ciki. To kuma da na yi at least dai ni dai aka bari ne ta jin kaya ta dai kawai. Nan ce na ji kaya ta ta ishe ni na kuma manta inda na je na cillar da ita to a fina-finai fa da wanne ne ka fara fina-finai na hausa da kake yi da wanne ka fara mm, na fara da wani fim ana ce mai ibro dan jarida ibro to a wani ruwan ka fito a cikin fim din a lokacin da yake neman aikin jaridarsa to a aka ba shi ne a matsayin ɗan tsintuwa to bayan sana'arka ta waka wace sana'a eh, ka fi so gaskiya ina son shayi saboda ni asali eh, asalin shayi ma dai gadon gidanmu ne duk kuma wanda ya taso a gidanmu ko mace ko namiji ko wanda duka har iyayenmu duk da shayi aka aure su Saboda haka ina ganin girman sana'ar shayi musamman na game shayi yana yin ba daidai ba da kaina ma na kan gyara mai to menene babban burinka a rayuwa babban buri na bai wuce zauna lafiya ba don tafi zama dan sarki sannan in ga menene abin da zan yaƙi da shi wanda ba zai banni in shiga wani halin haula'i daga baya ba duk da dai ba mu da waye ba mu da dabara duk wannan wani al'amari ne na ubangiji to a harkar ka ta waka wani irin kalubale kake fuskanta to kalubalen duk da nake fuskanta dai bai wuce a ce waka nake ba ita kuma waka asali ta samu tun lokacin manzan Allah ma an yi masa waka kuma bai ce a bari ba kuma har kyauta ya yi kin ga in aka ce karatun Kur'ani ya samu asali aka ce kaza ya samu asali kaza ya samu asali ko da asalin waka bai kai asalin da za a magana da shi ba za a ce shi ita ma ta samu asali to a harkar shirya waka menene abin da ya fi bada wahala Gaskiya ni ban sani ba. Babu wani abu da ya taba baka wahala a lokacin da kake shirya waka? Gaskiya babu abin da yake bani wahala idan ina komai komai kenan yana tafiya daidai. Komai yana zuwa min yadda nake so. Hasali ma ni ban san ma dai gaskiya yadda ake rubuta waka ba gaskiya. Ni ina yin waka ne. Ba ka rubuta kawai sai eh. dai ka yi ta da ka? yauwa ina kiran mai kiɗa ce buga min kiɗa yanayi kaza yanayi kaza yanayi kaza sai a min kiɗan skeleton in aka muni ina cikin ji na sa shi ina ji ina ji ina ji waka za ta zo in ta zo sai in ce to samun busoshi kenan duk waƙoƙin da ka yi kusan ɗari shida babu wacce ka taɓa rubuta duka da ka kake yi amma na rubuta bai fi guda biyu ba ita ma dalili na ga mutane na zo zan yi suka ce mini ya kamata a sharin idea to ni da yake gaskiya ba na kin shawara in mutum ya ce kaza kaza daidai ne ya kamata ka yi to sai in yi kuma mafi akasari a cikin abubuwa na da suka daddagu hada na wayannan mutanen da suka zauna suka bani shawara suka ce kaza kaza shi yasa ni ko da ban rubuta waka ba ina son in yi ta a cikin mutane lokacin da nake yin ta a ce akwai mawaki biyu uku a gurin saboda na san cewa akwai wani kuskure da za su gano muni. wanda ni ba zan gani ba akwai kuma wani gyara da za su yi muni da ni ba lallai hankali na ya kai kai na yi shi ba to a gwanja muna godiya sosai da ka kasance tare da bbc hausa a wannan dare a shafin instagram da kuma facebook mun gode sosai to a huta lafiya to masu bibiyar mu a dandali na shafin BBC Hausa, Instagram da ma Facebook. A daidai wannan lokaci ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da babban bakonmu, wato Ado Gwanja wanda kuka fi sani a matsayinsa na mawaƙi kuma a wasu lokutan yana fitowa a cikin fina-finai na Hausa. Kuma ni ce Nabila Muktar Uba, ni ce na kasance da ku a wannan hira da muka yi.

Bye.